Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba yako makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin biyar ga watan Satumbar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai. A yau Litinin jam'iyyar Conservative ta masu ra'ayin mazan jiya a Birtaniya ta sanar cewa sakatariyar harkokin wajen kasar Liz Truss ita ce ta zama shugabar jam'iyyar kuma sabuwar Prime Minister. Kasar Ukraine ta nemi goyon baya mai karfi don kokarin da take yi na samun galaba kan Rasha don kawar da kalubalen tattalin arziki akan kasashen turai abokan hulɗarta. wani harin kunar bakin wake da aka kai a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin rasha da ke kabul babban birnin afghanistan a yau litina ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa jiragen yakin su kano suna ci gaba da fatattakar 'yan kungiyar boko haram a yankunan sambisa da tafkin chadi da suka fara shiga karhe kusan hudun sahaya sun shiga gidan wani kwamanda na boko haram nan suka kashe mayaka guda talatin sojojin najeriya kuma suna kokawa akan yadda suke samun katsalanda idan suka kama wanda suke tuhuma da aikata ayyukan ta'addanci a lokacin da suke gudanar da bincike a kansu duk wanda ya zo yace zai shiga tsakaninmu da shi wallahi ya ja dagan yaƙi ne da mu magana da allah kuma wallahi ba za mu ɗaga masa kafa ba kowane ne a jamhuriyar Nijar kuma an fara wayar da kan maluma addini akan kaucewa amfani da kalamai masu tada zaune tsaye kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gidan jibril zai gabatar za a ji kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Litinin jam'iyyar Conservative ta masu ra'ayin mazan jiya a Birtaniya ta sanar cewa sakatariyar harkokin wajen kasar Liz Truss ita ce ta zama shugabar jam'iyyar kuma sabuwar Prime Minister bayan zaben da jam'iyyar ta yi. Truss da tsohon sakataren baitul malal kasar Rishi Sunak sun fafata a neman babban mukamin na jam'iyyar. lokacin da za ta fara aiki truss za ta fuskanci kalubalen koma bayan tattalin arzikin birtaniya da kuma karuwar farashin makamashi a watan yulin da ya gabata ne prime minister boris johnson ya sanar da cewa zai yi murabus bayan da gwamnatinsa ta fuskanci badakala iri-iri ciki har da saba wasu dokokin covid-19 da gwamnatin tasa ta sanya. Gobe Talata, Truss za ta je Scotland, inda sarauniya Elizabeth za ta gayyace ta don kafa gwamnati a hukumace. A yau Litinin ƙasar Ukraine ta nemi goyon baya mai ƙarfi don ƙoƙarin da take yi na samun galaba kan Rasha don kawar da ƙalubalen tattalin arziki a kan ƙasashen Turai abokan hulɗarta. Yayin da Rasha ta sake ɗora laifin katsewar jigilar gas zuwa Jamus a kan takunkumin da ƙasashen yammaci suka sanya mata. Ministan harkokin wajen Ukraine, Dmitry Kuleba, ya ce farmakin da sojojin Rasha ke kaiwa kan Ukraine da barazanar makamashi kan 'yan kasashen tarayyar Turai ta EU su ne suka haifar da tashin farashin kayayyaki da sauran abubuwa a kasashen na EU. Mafita ita ce a ba Ukraine goyon baya mafi karfi domin mu samu galaba kan Putin da wuri ta yadda ba zai sake cutar da kasashen Turai ba. abinda Kuleba ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Mai magana da yawon fadar Kremlin, Dmitry Peskov, ya faɗawa manema labarai cewa takunkumin da kasashen yammaci suka sanya wa Rasha na haifar da matsala wajen kula da bututun man Nord Stream 1 wanda babban kamfanin makamashin Rasha na Gazprom ya rufe a makon da ya gabata bayan da ya ce ya gano wani wuri da ke tsiyayar da mai. Ƙasashen Turai da suka turawa gwamnatin Kiev makamai tare da taimakawa wajen horar da mayakan ƙasar sun zargi Rasha da yin amfani da makamashin da suka saya daga Moscow a matsayin makami. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. jiragen yakin sufatu kano na ci gaba da fatattakar kungiyar boko haram a yankunan sambisa da tafkin chadi inda rahotanni ke kara fitowa a akan irin fafatawar da yanzu haka ke gudana a wurin ma'aikatar sojan najeriya ta tabbatar da lugudan wutan da ake kai wa 'yan ta'addan ga dai hassan mai na kaina da karin bayani a wannan rahoto da aiko mana bayanai na kara fitowa fili idan dangane da arangama da dakarun najeriya ke yi da 'yan ta'addan boko haram a dajin sambisa da kuma yankin tafkin chadi a baya nan jiragen yakin fatu kano sun yi ta kai farmaki ba kakkautawa a yankin na sambisa da ma yankin tafkin chadi kamar yadda wani ganau da bai son ambaci sunansa ke shaida mana wato abin da ya faru sojin najeriya sun ka hada sansanin 'yan boko haram wanda ta shafi shehrin bama sun ka shiga wannan wurare suka yi ta yaƙi ga boko boko haram da suka fara shiga karhe kusan hudun sahiya sun shiga gidan wani kwamanda na boko haram nan suka kashe mayaka guda talatin to jin karan bindigogi ga yakin da sun kai a gidan sai wa'ansu kwamandoji suka nema mayaka sun je sun ka seta ambush ga su sojin nigeria da su sojoji suka ji haka sai sun ka kira 'yan yakin sama sun ka taho da jirage nan suka musu rundunan bama-bamai sun ka kashe mayaƙun boko haram sama da saba'in a wani wuri waga ake kira gabcari to nan soji suka yi kone-konen gidajen boko haramun kuma sun kai gaba suka yi ta tahiya kafin su kawo shehuri jirage yaƙi ya riga ya zo ya gama fatattaka su 'yan boko haram wanda suke zamne a wannan wurare har ya kakkashe su sosai da gaske daga bisani na garzaya rundunar sojojin saman najeriya inda mai magana da yawunta Air Komodo Edward Gabquet ke shaida min cewar lalle kam dakarunsu suna nan suna fafatawa ya ce da yake har yanzu ana filin daga sai mu ƙara ba su lokaci kaɗan amma duk da haka ya shaida min cewar eh, ana kan aiki ana kan tabbatar da cewa wayannan terrorists da suke eh, north east ba su hana mutanen zaman lafiya ba mun san cewa har yanzu akwai sauran su suka rage a sambisa akwai yan kaɗan da suka rage a sambisa kuma akwai sun da suke ta kusa da lake chad so eh, abin da ya faru shine eh, a yanzu mun tabbatar cewa eh, mun rage karfin su ta yaya kuke gane cewa wannan wurin akwai 'yan ta'adda har jiragen ku su kai musu farmaki mu muna da karfin sanin abin da suke yi karfin sanin inda suke zuwa ana cewa kamar an kashe 'yan ta'adda kaza ko an kashe kaza ku kuna sama su suna ƙasa ya ake gane cewar an kashe 'yan ta'adda daga sama to ai kasan muna muna shekarun technology ne su kuma akwai mutanen da suke zama kusa da wayannan mutane in ka tuna jiya na nuna muku eh, wayansu clips na inda muke ganin su akwai technology da ake san inda suke haduwa inda suke boyewa duk wayannan muna da shi abu da kuma ya sa shine muna muna striking din su inda Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria a gaida Hassan Maina kai da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden zai je jihohin Wisconsin da Pennsylvania domin halartar bukukuwan ranar ma'aikata ta shekara-shekara da ake kira Labor Day. fadar white house ta ce biden a jawaban da zai yi a milwaukee da wisconsin da kuma pittsburgh a jihar pennsylvania zai jaddada kimar ma'aikata amurkawa sakatariyar kwadagon amurka martin walsh za ta bi biden don bukukuwan a jiya lahadi shugaban ya bayyana goyon bayansa ga kudirin da ma'aikata aikin gona suka gabatar a jihar california wanda zai ba su damar faɗaɗa hanyoyin zaben shugabannin kungiyarsu ta manoma Wata girgizar ƙasa da ta auku a yau Litinin a kudu maso yammacin China ta kashe akalla mutane 21 a cewar kafafen yada labaran ƙasar. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.8 ta auku ne da tsakar rana a lardin Sichuan, yankin da ake yawan samun girgizar ƙasa. Gidan talabijin ɗin China na CCTV ya ce girgizar ƙasar ta haddasa zabtarewar laka, ta kuma lalata gidaje tare da janyo katsewar wutar lantarki. An ji girgizar kasar a babban birnin lardin Chengdu mai tazara kilomita 200 daga inda girgizar ta fara. Girgizar kasa mai karfin maki takwas ta kashe dabban mutane a Sichuan a shekarar 2008. a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake waiwayan mu A Najeriya daidai lokacin da jama'a ke fama da matsalolin rashin tsaro. Su ko jami'an tsaro kokawa suke yi akan yadda suke samun katsalanda inda idan suka kama mutane wadanda suke tuhumar su da aikata ayyukan ta'addanci lokacin da suke gudanar da bincike a kansu. wannan na zuwa ne dai a lokacin da ake ake kama waɗanda suke tuhuma da aikata laifukan duk da yake da wuya a ji hukunci da jami'an gwamnati ke ɗauka a akan irin waɗannan mutanen daga sakwato ga muhammad nasar da ƙarin bayani jami'an tsaron najeriya sun jima suna fitar da sanarwoyi tare da nuna waɗanda suke kamawa da tuhumar aikata ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na kasar duk da yake ba su bayar da bayanan yadda ta kaya bayan gurfanar da wanda ake tomar a gaban kuliya duk da yake ayyukan ta'addanci ba tsayawa suka yi ba amma dai jami'an tsaro na ci gaba da kame waɗanda suke tuhuma da hannu ga ayyukan kamar kamen wasu mutane biyar da hukumar tsaron 'yan ƙasa ta civil defense ta yi a sokoto waɗanda kumandan hukumar muhammad sale dada ya ce suna da hannu ga satar jama'a a cikin birnin sokoto ga sunan kamar yadda za ku gansu akwai abdullahi dan husaini mai shekaru arba'in 45 na ala hakika shine ma kamar shugabansu amma yana ta nokewa yana nuna cewa ba shi bane sai da ya faɗi sauran yan abokan nasa da suka zo kuma suka kwamfamin mana cewa ma shine shugabansu su kuma shine ma yake da waya shi yake da wayan da yake kiran su wasu kidnappers daga na outside the state su taimaka musu wajen kidnapping din mutane. To sai dai matsalar da nan ita ce katsalanda da jami'an ke fuskanta daga sassa daban-daban na neman afuwa ga waɗanda ake tuhumar lokacin da ake binciken su kamar yadda kamar da hukumar ya kuka a kai. Ko wasu dai gaskiya da suka a zo suna nema shi mana katsa landan a cikin wannan al'amari na binciken shi musamman shi dan husaini wana mu ma majiyar kuma tun da mu ma ba a zaune muke ba muna bincike mun ji cewan su bangaren dangin dan Husaini sun masa alkawarin za su bashi dabbobi da miliyoyi haka nan so shine shi ma ya zo ya yi tsayin daka akan cewa sai an san yadda za a lalata kes din nan da amfani da lauyoyi da sauransu amma dai duk wannan mu ba zai hana mu yin aikin ba saboda mu zuciyar mu a tsarkake take kuma mu muna da kishin al'umma muna da kishin addinin mu gaskiya saboda haka waɗannan mutanen duk wanda ya zo ya ce zai shiga mu da shi wallahi ya ja dagan yaƙi ne da mu magana da Allah kuma wallahi ba za mu ɗaga masa kafa ba kowane ne duk da yake jama'a na kallon yawan kama waɗanda ake tuma da aikata ayyukan ta'addanci a zaman ƙoƙarin jami'an tsaro masana lamuran tsaro na ganin cewa da saura saboda jami'an ba su bayar da bayanai ko an samu waɗanda ake tuhumar da laifin da ake tuhumar su an kuma musu hukunci ko kuma akasin haka Dr. Huza Ahmad Getso na ganin cewa ya kamata hukumomi su rinka baiwa jama'a bayanai akan ire-iren hukuncin da aka yi wa waɗanda ake kamawa a gurfanar da su gaban kuliya. Domin sau da yawa ana kai su ajiya gidan gyaran hali inda ake cewa wato gidan yari su kuma wanda ya kamata a yanke wa hukunci bayan tabbatar da laifin da ya aikata sai ya yi shekara ashirin da biyar talatin wannan zai ci gaba da karfafawa masu aikata laifuka cewar ita wannan yanki ƙasa ta najeriya guri ne wanda kowa zai iya cin karen shi babu babbaka ba tare da an ɗauki matakin da ya kamata a kan shi ba da haka akwai buƙatar lalle lalle hukumomi su dinga dawowa da bayanai na bayan an yi ɗauki mataki ma'ana abin da ake ce wato feedback mechanism dole a yi abin nan da ake ce wato a tauna tsakwa domin a ta tsoro. masanan dai na ganin cewa muddin ana hukunta masu laifi yadda ya kamata zai iya zama izina ga masu son aikata irin wannan laifi a gaba. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. To bari mu rika jamhuriyar Nijar kuma inda kungiyar nan jama'atu kitabu wa sunna da haɗin gwiwa ma'aikatar minista na cikin gida sun shirya taron horo domin fahimtar da malaman addini hanyoyin kaucewa amfani da kalamai masu tayar da zaune tsaye ko kuma na cusa tsatsauran ra'ayi da mummuna aƙida yayin gudanar da wa'azi ko kuma hutuba a masallatan juma'a a wannan lokacin da masu tada kayan bayan ke fakewa addini domin jin ra'ayin jama'a wakilin muryar amurka a birnin yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani shugabannin makarantun islamiyya da limaman masallatan juma'a da malaman da ke gabatar da wa'azi daga jihohi takwas na nijar ne ke halartar wannan taro na tunatarwa akan mahimmancin zaman lafiya da kuma irin nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na masu alhakin ganar da al'ummar musulmi kyawawan ɗabi'u da mutunta abokin zama Sheikh Sha'ibu Muhammad shine shugaban kungiyar jama'atul kitab wa sunna wace ta shirya wannan taro. Kowane malami yana al'umma karkashinsa ya san yaya annabi ya tafi da ya tafi da al'umma ya tafi da addini har ya bar duniya aka zauna lafiya. In al'umma ta fahimci wannan kowa ya zama lafiya ya yi adalci ya riƙe amana to za a samu zaman lafiya to shi muke son mu wayar da malaman mu bayanai daga yankunan da ke fama da matsalolin tsaro sun yi nuni da cewa ƙungiyoyin ta'addanci na fakewa da dalilan addini domin cusa wa jama'ar irin waɗannan wurare tsatsauran ra'ayi da muguwar aƙida ta hanyar wa'azin da suke shiryawa dalili kenan ma'aikatar ministan cikin gidan nijar ta yi na'am da wannan yunkuri na kitabar sunna saboda yadda abin zai taimaka a kaucewa fada wa tarkon masu tayar da kayar baya in ji abdulsamad yahya daraktan sashen kula da addinai a ma'aikatar ministan cikin gida maudu'i ne wanda ya yi daidai da lokacin da ake ciki eh, saboda zai yana magana akan horar da masu wa'azi dangane da abin da ya shahi eh, zaman lahiya shi kuma mu a ofishin minista na cikin babu abu wanda yake mai mahimmanci a gare mu kamar yin haka saboda muna ganin a cikin gabatar da sako da faɗakarwa da malamai suke yi ga al'umma idan ba a samu horo ba ingantacce wanda zai ba su damar su yi shi ta hanyar da ta dace to zai iya kawo baraka a cikin al'umma. Ganin yadda sakonnin da suka shafi sha'anin addini kan yaduwa daga wannan ƙasa zuwa waccan musamman a wannan zamani na amfani da kafafen sada zumunta ya kungiyar jama'atul kitab wa sunna ta gayyaci limaman wasu ƙasashen Afirka domin su halarci wannan taro. Malam Zakariya Datti ya fito ne daga Kamaru. Shiga rezo sosiyo ta bata tarbiyya to kuma su wane ne suke mikar da mutane hanya wurin fahimtar addini da rezo sosiyo da komai su ne malamai hanyar gurɓacewan tarbiyya ya shafi iyaye ya shafi malamai to sai dai su malamai su suke tarbiyyantar da iyaye da yara shine ne sa malamai daurin su ya fi muhimmanci su iyaye yaran su ne zaka da wani malami na zagin malami wannan malamin na kafirta malami wannan malamin na wani cewa kada ku bi wani kada ku yi sallah gurin wani. kwanaki biyar za a shafe a wannan zama inda mashahuran malamai za su baje maudu'ai da dama game da batun zaman lafiya yayin da ɗaya bangare za a yi tunatarwa akan illolin da bambancin kabila da zaluncin shugabanni ka iya yi wa yunkurin zaman lafiya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaiman Mani Barma da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya saurare mu a shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam na wannan makon. A cikin shirin namu za ku ji kace na can da ya kaure tsakanin malamai na kungiyar jami'o'i ta ƙasa wato ASU musamman ma dai reshen jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke lafai a jihar Neja bayan da mataimakin shugaban jami'ar mai kula da sashen mulki a wata wasiƙa da ya raba inda ma har ta kai ya aje wakilcinsa a cikin wannan kungiya haka kuma za ku ji martanin da 'yan uwansa malamai suka maida masa game da wannan mataki da ya ɗauka da fatan za a yi sauraro lafiya wakilinmu na jihar neja mustapha nasiru batsari ya samu zantawa da wasu manyan malamai na jami'ar ibrahim barmasi babangida da ke lafai a jihar neja ga dai yadda hirar tasu ta kasance to alhamdulillah wannan sanarwar tana nufin cewa ni a matsayina na lecturer na Ibrahim Badamasi Babangida University Lafai wanda kuma wannan matsayin ya bani daman ni memba ne na asu abinda ake kira academic staff union na university a nan branch din ibb university lafai wannan takardan ina son faɗakar da duniya ne cewa ni a matsayina na lecturer gaskiya na fita a wannan kungiyar don son halin kaina don kuma kaina ba wai saboda in ja kowa ba amma na matsayin kai na ni membership dina na wannan union na yi ta. Na'am to me yasa ka ɗauki wannan matakin? To wannan matakin da ta zama dole ne gare ni saboda bayan na bi abubuwan da ke ta faruwa kan batun wannan strike da aka yi biye tun da dai aka fara ni gaskiya dama ra'ayin da aka bi na abin da ya kawo wannan strike da ake yi na ga dai gaskiya IBB University mu a akasarin abubuwan da aka lissafa gaskiya ba su shafe mu ba amma tun da tafiya ta yi tafiya kuma union namu branch namu sun nuna cewa dole dai a bi sai muka ci gaba da bi muna kallon dai yanayin yadda za a kaya saboda a ƙarshen ta mu a IBB University muna da advantage wanda yake state government ta bamu samu kowane conditional service yake obtainable a federal universities abin ya shafe mu don kowane leta na ma'aikaci a IBB university ka an shi appointment letter din ka za a ganta a rubuce cewa conditional service ka daidai ne da na federal saboda haka kaga dole ne mu yi musu abin da ake kira solidarity idan suna yin ko menene dan daga karshe dole mu ma za mu ci gajiyan abin da ya fito daga ciki ka gane ko to tafiyar dai da ta tafiya sai muka ga kuma tun ana tafiya mu kamar ire-ire sai muka ga tun ana tafiya abin dai na shirme an fara daga IPPIS aka zo kan batun EAA suka zo kan University Revitalization suka zo kan sala haka dai ana yin gaba a yi baya abu bai kai ba karshen ta da abu suka zo suka yi ma shi president nan asu din yawa sai ya zo har ya kai makafan ana mai tambayoyi yan jarida ka suna mai tambayoyi akan wasu branches wanda yake ba su strike sai ya kasance abin ya kai ga har bakin shi ya sulube sai ya faɗa da cewa mu da ke state university mu quacks ne mu kuma ba mu da amfani ga wannan sogo to wannan abin ya yi min zafi ainu. saboda na ga mun bata lokaci yara mun bar gida wata biyar shida ga university tana ta taɓarɓarewa an yi magana local branch da dawo sunki sannan kuma gashi yanzu ma duk sogu da muke bi mutanen muna gaya musu cewa wannan sogu dama ba namu bane karshen ta ga abin da za a yi sai ya watsa mana kasa a ido ya nuna mana cewa ba mu da amfani ba mu kuma ya yake nufin mu kwat ne sai abin nan yayi man zafi aino to ko da nayi maganar nan a platform namu instead su rinka ba mutane hakuri suna jawo hankalin mutane su yi musu bayani kan abin da ya kai ga haka sai kara eh, hura wuta suke suna nuna mutane kamar wani iko iko kamar ya zama dole ya kasance dole sai dai mu bi abin da asu take ciki to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu wannan wasiƙa da profesan ya rubuta ba ta yi wa sauran malamai yan uwansa daɗi ba inda wakilinmu mustapha nasiru batsari ya zanta da ɗaya daga cikin malaman dr aminu aliyu shishi da farko dai kamar yadda muka sani yau kusan watanni kenan da malaman jami'a suke yajin aiki shi nasarar chairman na asu ana yawan interview da shi kafofin yada labarai daban-daban da rediyo da talabijin da sauransu suna yawan interview da shi a wani interview da aka yi da shi sai su kalma wanda yake ya ɗan eh, rauna ko munana waɗansu jami'o'i na jihohi wannan abin ya kawo takaddama sosai a tsakanin malamai musamman waɗanda suke koyarwa a jami'o'i na jihohi tun ya bata masa rai don kamar ya nuna cewa waɗannan jami'o'in da aka tambaya shi a kansu kan cewa sun koma yajin aiki sai ce a tabbatun su ya nuna kamar kamar ba su da kwarewa quarks to shi farfesa faiko yana ɗaya daga cikin wanda ya harzuka da wannan kalma da yi shi farfesa faiko ya yi rubutu akan cewa wannan maganan da wannan shi shugaban malaman jami'o'i bai kyautu ba ya kamata ne ya fito ya bada hakuri to ya yi wannan rubutun ne a wani platform da muke shi na malaman jami'o'i malaman jami'an nan IDB University Lafai to sai wasu suka dan mai da martani haka to abin da sai kara harzuka shi sai yanke shawara cewa shi ya fice daga cikin kungiyar malaman jami'o'i na Najeriya. To yanzu kai misali tunda kana cikin wannan kungiya kuma a nan IBB University, mene ne eh. kamar matsayinka da kuma wasu ire-irenka a yanzu haka? Eh, eh to mafi yawa gaskiya ka san wani lokaci idan ana faɗa ko kuna tare da jama'a haka ana kushin wani abu to duk yadda ra'ayinka ya kai inda jama'a suke ya kamata kai ma ka raja a wurin saboda bai yiwuwa a ce mutane sun kai hamsin ɗari a ce dukkansu suna kan kuskure to duk abin da suka yi kai ma sai ka bi ko da ma kana da wani ra'ayi da yake yayi bamban da nasu to sai ka haɗiye ra'ayinka ku haɗa kai saboda idan ba ku haɗa kai ba in ana samun rabuwan kai to ba za a cima biyan bukata ba kuma idan muka yi la'akari wannan yajin aikin kusan watanni bakwai ke ga aka shiga in ma kana so ka fanɗari tun wata na farko za ka fanɗari to amma an kusa cimma gaci sannan mutum ya fanɗari gaskiya bai kyautu ba haƙuri ya kamata a yi duk inda ka ga tsanani akwai sauƙi to saboda haka nan dai ra'ayina gaskiya ina tare da malaman jami'o'i ko da ma an ce eh, wasu mu sun dan farraka sun nuna ra'ayin cewa suna so su janye to mafi yawa ni na san da cewa ba za mu janye ba kuma muna tare da shi shugabanmu muna tare kuma mu na nan eh, local branch. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya a madadin wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari a jihar Neja da kuma babban jami'an da ta haɗa wannan shiri da bada umarni Julie lagos Gresham. naku baban ya cifrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. Tuma da Allah a gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka iko mana. To mu fara da sakon Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Wacce ta ce asalamu alaikum ya Hausa. Ya Allah muna tawassali da sunayenka tara daga kawo kawo al'ummar jihohin zamfara da kaduna da sokoto da katsina da neja saukin wannan harhare na 'yan ta'adda waɗanda suka matsa wa rayuwarsu yayin da gwamnatin najeriya da jami'an tsaro suka gaza takawa maharan birki lamarin nasu sai ƙara ta'azzara yake yi sai saƙon aminu adamu malamaduri da umar baban yaya sabon gida da comrade hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawa waɗanda suka ce assalamu alaikum muryar amurka hakika rundunar sojin ƙasarmu najeriya sun cancanci yabo da jinjinawa akan yadda suke aiki tukuru wajen ganin an kakkaɓe 'yan ta'adda don haka ya kamata mu ma 'yan ƙasa mu ci gaba da taimaka musu da addu'o'i domin ci gaba da samun nasara da ƙarshe muke addu'ar allah ya ba wa ƙasarmu zaman lafiya sai saƙon sani muhammed cindo unguwar karfin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya wani ce salam voa hausa hakika shan alwashin baibu mata kaso 35 cikin 100 na mukamai da dan takarar shugaban kasa da mataimakin sa karkashin inuwar jam'iyyar apc suka yi idan allah ya ba su nasara abin ayaba ne allah ya sa haka ta cimma ruwa a ƙarshe sai saƙon yusuf laida gololo da malam malam mai zanen hula gololo jihar bauchi waɗanda suka ce assalamu alaikum biyu hausa ku ba mu dama mu yi kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta Bauchi sanata Bala Abdulkadir Kaura ya taimaka ya zuba mana lainan a kan hanyar mu da ta tashi daga gamawa zuwa Gololo zuwa Jakusko ganin yadda hanyar ta fara farfashewa. To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe labarai amma a takaice. yau litinin jam'iyyar conservative ta masu ra'ayin mazan jiya a birtaniya ta sanar cewa sakatariyar harkokin wajen kasar liz truss ita ce ta zama shugabar jam'iyyar kuma sabuwar prime minister bayan zaben da jam'iyyar ta yi truss da tsohon sakataren baitul malal kasar rishi sunak sun fafata a neman babban mukamin na jam'iyyar lokacin da za ta fara aiki truss za ta fuskanci kalubalen koma bayan tattalin arzikin birtaniya da kuma karuwar farashin makamashi a yau litinin kasar ukraine ta nemi goyon baya mafi karfi don kokarin da take yi na samun galaba a kan rasha don kawar da kalubalen tattalin arziki a kasashen turai abokan hulɗarta yayin da rasha ta sake ɗora laifin katsewar jigilar gas zuwa jamus akan takunkumin da kasashen yammaci suka sanya mata. Ministan harkokin wajen Ukraine, dimitro Kuleba, ya ce farmakin da sojojin Rasha ke kaiwa kan 'yan Ukraine da barazanar makamashi kan 'yan kasashen tarayyar Turai ta EU su ne suka haifar da tashin farashin kayayyaki da sauran abubuwa a kasashen na EU. Mafita ita ce, a ba Ukraine goyon baya mai karfi domin mu samu galaba a kan Putin da wuri, ta yadda ba zai sake cutar da kasashen Turai ba. abinda kuleba ya rubuta kenan a shafinsa na twitter wani harin kunar bakin wake da aka kai a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin rasha da ke kabul babban birnin afghanistan a yau litinin yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku ciki har da jami'an diflomasiyyar ofishin biyu kamfanin dillancin labaran kasar rasha na ria na ya ambaci ma'aikatar harkokin wajen moscow na cewa harin bom ɗin ya faru ne a lokacin da wani jami'in diflomasiyyar rasha ya fita ya kira sunayen 'yan afghanistan masu neman takardar visa don su ja layi a waje to masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokacin sai kuma allah kai mu an jima kaɗan da daddare misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie lizard gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan yammaci mr chan baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington nake sallama da ku a huta lafiya sai an jima salamu alaikum